Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo da ke kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Ma sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a daidai wannan lokaci na hantsin ranar Juma'a takwas ga watan Fabrairu. Bayan labaran duniya za a ji cewa wasu miyagu da ake kyautata zaton daga Najeriya suka ketara cikin Nijar sun yi garkuwa da wasu mutane baya ga tafka wasu aika-aikan. Idan mun kada Najeriya kuma za a ji yadda mata ke korafin ana musu danniya a siyasance. kamar kowace ranar juma'a maryam dauda na tafi da shirinta na kalabi tsakanin rawuna daular salon kuma za ta shigo da sharhin jaridun amurka muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Manzon Amurka na musamman a kan Venezuela, Elliot Abrams, ya ce lokacin tattaunawa tare da shugaba Nicolas Maduro ya wuce tuntuni sai dai yarjejeniyar da zai ajiye mulki. Abrams ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Alhamis cewa Maduro yana da abokai a ƙasashen Cuba da Rasha, ya kuma ce akwai wasu ƙasashe da bai faɗi sunayensu ba da suka yi masa ta yin bashi mafakar siyasa. abrams ya sanar da dakatar da ba da izinin shiga amurka ga wasu mambobin 'yan majalisa waɗanda aikinsu samar da sabon kundin tsarin mulki 'yan adawa da mutanen venezuela da yawa sun ce zaben shekarar 2017 da madura ya kira na zaben 'yan majalisa an yi magudi shugaban ƙasar amurka donald trump a jiya alhamis ya cicciki majalisar dokokin kasar akan binciken harkokin kasuwancinsa da jam'iyyar democrat wadda ta samu ƙarin iko a majalisar wakilai ke matsa lamba a yi ya hari shugaban kwamitin bayanan sirri na majalisar wakilai adam shif wanda ya ce bai gano komai ba a zargin da ake na haɗin baki da rasha a zaben shugaban ƙasar na shekarar 2016 amma yanzu yake son sai ya duba duk abin da na yi a rayuwata ta kasuwanci ko da yake babu wani dalili da ya sa zai yi irin haka ba ta taɓa faruwa ba na ci gaba da takurawa shugaban ƙasa trump ya yi kuskuren ikirarin cewa 'yan majalisar republican ba su binciki shugaban da ya gada ba tsohon shugaba barack obama na jam'iyyar democrat yana cewa babu wani lokaci da ya rage na gudanar da aikin gwamnati idan aka yi haka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Sudan na ƙoƙarin murƙushe zanga-zangar kyamar gwamnati wanda hakan zai iya lalata ƙoƙarin da take na gyara hulɗar dangantaka da ƙasa Amurka, a cewar wasu masu saka ido 'yan Amurka. lokacin da aka fara zanga-zangar ranar 18 ga watan Disamba shekarar da ta wuce akan rashin aikin yi da ƙarin kuɗin burodi da kuma ƙara kuɗin man fetur. Ƙungiyoyin masu fafutuka da kafafen yada labarai ciki har da muryar Amurka suka ba da rahotannin kama mutane, tsare su da kuma kashe-kashe. An ci gaba da zanga-zanga a jiya Alhamis. yayin da ɗaruruwan mutane suka fito kan hanyoyi a babban birnin ƙasar khartoum suna neman ganin an sako masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da aka kama da kuma cewa daɗaɗɗen shugaban ƙasar umar albashir da ya sauka daga kan karagan mulki wanda yake amincewa ya yi kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa duk da haka bashir ya ɗauki kalaman da ya dace akan masu zanga-zangar a 'yan kwanakin nan yana cewa yawancinsu matasa ne da talauci yake damu yayin da ya yi alkawarin sako 'yan jaridu da ke gidan kurkuku. Wani babban jami'in ƙasar Amurka ya faɗa jiya Alhamis cewa duk da sanarwar shirye-shirye don rage taimakon soji da take baiwa gwamnatin Kamaru akan zargin take haƙƙin bil'adama da take yi. ƙasar amurka za ta ci gaba da haɗa kai kan ƙarfafa harkokin tsaro tare da ƙasar ta yankin tsakiyar afirka jakadan ƙasar amurka peter henry ballerin ya tabbatar cewa amurka ba za ta dakatar da haɗin kan tsaro tare da kamar ba kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito shi yana cewa bayan ya haɗu da mai magana da yawun gwamnatin kamaru raini emmanuel sadi a jiya alhamis ya faɗi kalaman nasa a babban birnin ƙasar yawunde ya zo bayan da aka ba da rahoton a ranar laraba cewa gwamnatin amurka ta datse kusan dala biliyan goma sha bakwai a cikin kuɗin taimakon sojoji da take baiwa gwamnatin shugaba paul biya shugaban ƙasar amurka shugaban ƙasar afghanistan ashraf gani ya yi allah wadai jiya alhamis da kama wasu Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. a babu na rahotanni za mu fara yada zangonni a jamhuriyar Nijar inda wasu da ake kyautata zaton daga Najeriya suka ƙetaro suka yi garkuwa da wasu mutane a ci gaba da gallaza ma jama'a da suke yi. Haruna Mamman Bako gare ka. Waɗansu mutane da ake zaton sun tsallako ne daga tarayyar Najeriya sun kai garkuwa da mutane biyu a baya-bayan nan bayan sun yi awon gaba da mutane hudu a 'yan kwanakin da suka gabata na garin Gumuta a cikin karkarar gadi ta gundumar Rumfa a cikin jihar Maradin jamhuriyar Nijar da ke iyaka da tarayyar Najeriya kamar yanda ɗaya daga cikin mutanen garin da ya nemi a sake sunansa saboda a cewarsa akwai hatsari ga rayuwar shi da zaran aka gane cewa shi ne magana. Wanda suke zuwa suna yin wannan nike-niken daga Najeriya ne suke shigo sun shigo a cikin Nijar. Yanzu sun shigo wani gari wanda ake ce ma Gomuta. Garin yana kusa da Najeriya amma cikin Nijar yake garin. Kenan da suka shigo su garin sun bari sai da suka fuskanci cewa dare ya yi lokacin mutane su kwanta suna zafin mutanen da za su zuwa su dai da su na dare gidan magidanci na farko daman sun san da cewa mutum yana sai da wayoyi haka lokacin da suka shigo mishi akwai waɗanda suka gani makotan shi wanda suke kusa shi sun tsorata da abin da ke faruwa kenan ba su iya su yi ko su nuna ma mutane su ga waɗanda suka shigo kuma za su aika kuma cewa tafiya da shi za yanzu sai dan nuna za shi da ta saka haka na in su ga dan fara gallaza shi kenan da dangance da ya ce ba zai jin su ba kenan sai da su shi kuma na bin da suka shiga ma gida tun biyu ne dama suka suka samu labarin su kamin su shigo to shi na bin shi da suka zo shi bai yi gargama ba yanzu a takaice da mutum biyu suka tafi kenan bayan haka ne eh, an tafi da hudu yaro yaro guda hudu to duka mutanen da aka tai da su yanzu akwai waɗanda aka sako daga cikinsu. su can kwanakin baya suna tuntun mutane akwai wa'anda ake sakowa a iya wajen suke tafiya idan waɗanda suka biya diya su ne ake sako su ga wasu idan akwai wa'anda aka sako daga cikin waɗanda aka kama amma waɗanda aka kama kwanakin ga satin ga da ya wuce kenan su ne aka sako wajen da an san aza da za a ba su ba kai musu ba kenan ba su sako su ba amma akwai waɗanda suka sako nawa suka ce sai an biya nawa za su sako su yanzu wannan na ƙarshe shi cewa suka yi miliyan hamsin za shi badawa a sallame shi lokacin da suka shigo cikin garin suna ɗauke da makamai akwai makamai hannunsu suna da makamai tun da shigowa da suke suna da makamai suke shigowa dalilin haka ma ke sa mutane suka razana sosai bindigogi ko addaye ko menene ke hannunsu yawanci makamansu wanda suka fi ba kare su ne bindigogi. Na kira gwamnan jihar Maradi Malam Zakar Umaru domin samun ƙarin bayani har dai lokacin iza wannan rahoton ba mu samu lambar shugaban gundumar ta rumfa ba Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Daga Nijar kuma bari mu ƙetara Najeriya inda mata ke kokawa kan babakin ran da suka ce maza na yi a bangaren siyasa wa Umar Gareki. Mata sun bayyana damuwarsu game da yadda ba a kulawa da su a bangarorin siyasa da kuma al'amuransu na yau da kullum. Matan sun bayyana haka ne a wajen wani taro da sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya a Abuja da ya samu halartar mata 'yan siyasa da mata masu fafutuka da sauran masu ruwa da tsaki. Grace Alheri Abdu daga Washington ta yi ƙarin haske game da makasudin shirya taron. An yi wani taro da mata suka gangame inda suka yi kokarin tada tsimin mata abokansu da magidanta da matasa da nufin ganin cewa idan an yi wannan zaɓe a yi zaɓe ba tare da gaba ba babu kuma tashin hankali to kuma duk lokacin da kika hira da mata za ki su nuna cewa suna fafatuka suna kokari suna neman ganin cewa an dama da su da harkokin mulki ko kuma harkokin siyasa kamar yadda muka bayyana ba taro ne na siyasa ba taro ne na yaya ne za mu haɗa hannu mu haɗa ƙarfi da ƙarfi a matsayin mu mata domin ganin ci gaban mu da ci gaban mu da kuma ganin mun bada gudunmuwa ga harkokin mulki a Najeriya. Mataimakiyar shugabar kungiyar Tijjaniya ta mata sai ya Khadija Sanda Umar ta nuna farin ciki game da taron tare da jaddada irin kokarin da mata ke yi wajen shugabanci a kowane mataki. A gaskiya wannan rana ba zan iya manta shi ba. ba wata ya mace a duniyan nan da Allah bai ba ta ilimin da za ta iya ba al'umma ba za ki kula cewa uwa ce take da 'ya'ya takwas ya take ta duba su bayan ga mijinta ta duba 'ya'yan nan ta duba miji ta duba uwar miji dangin miji su ta kuma ta tafi aiki ya danganta da ita irin hazaƙan matar duk waɗannan ba abubuwan da mace za ta gagare ba ne ba na tunanin wannan ƙalubali ne a gurin mace da za a ce ba za ta iya fito ta wani bajin wata mai fafutuka a kungiyar Bring Back Our Girls Aishatu Yusuf ta ce lokaci yayi da mata za su nemi 'yanci. Wa abin da zan ce wa mata shine lokaci yi kam da za mu tashi tsaye kuma lokaci yi da za mu ji haushi lokaci yi da za mu fito mu ce Da abubuwan da ake da ya isa haka ne duk renin wayan da wulakanci da gaggaya mana magana mun ji kuma mun yadda mun zubar da su lokaci ya zo da yake dole za mu kwace za mu samu yancin kanmu yadda ya kamata mun ga abin da ya faru a america mun ga da mata suka tashi tsaye kuma yau mun ga mata da yawa sun shiga cikin majalisar su da can kuma mu ma kanmu ya kamata mu haka din duk wani zagi da ake mana duk wani maganganun da ake mana mun sha ji ana ga mana mu kawai sai kicin da kuma azarin to dole za mu nuna musu kowa shi ma ofis din na shugabanci shi ma auzarin din ne kuma za mu zo mu yi occupying din shi mace tana iya abubuwa da yawa a lokaci ɗaya Taron wanda shine irinsa na farko da aka taba shiryawa ya zamo tamkar mafari ne ga yadda mata za su haɗa kai wajen warware matsalolinsu. hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe ki, kafin mu ci gaba ga Muhammad Wardi. اديني لو بالنار طلعتيني انا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك تهجرني أو تنساني من تاني ترجع يوم تجد حبك ارجع يوم تجد حبك يبدل شكي وحداني بدل هم في الدنيا بدل هم في الدنيا عاد بالفرحة على حالي أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك تعرفني أني أمين لو تعرفني أني أمين أنا ريدك براعي قلبي الراجل كسني قلبي الراجل كسني ما ممكن تجازي فراجيك بيسألني فراجيك بيسألني وكيف إن كنت ناسي وأنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا بيتين لو بالنار فليتين بالصبا لو بالنار فليتين انا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك لو بس شفت كنت يوم بتتفتح لو تابعت دقاته لو تابعت دقاته ما بتقدر براك تحلم To yanzu kamar lokaci yayi da za mu za ku ɗage gefe Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Maryam Laushi. A makon da ya gabata, ta bayyana mana irin matsalolin da take gani mata na fuskanta a Najeriya. A cikin shirin mu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. yanzu ga shirye zaɓe na ta ƙara tahowa kamar ya kike gani jama'a ke shirin zaben nan a ganin ki mutane na shiri sosai da alama miyan mutane su fito su zaɓe ya ƙaru tsakanin yanzu da zaɓen da aka yi a 2015 hmm. mun ga cewa waɗanda suka fito ma um, suka yi rajistri sun kai miliyan 94 yanzu saboda haka mun ga cewa mutane sun karu kuma ko fitowa ɗin dama yawanci mutane za su fito zaɓi ba kowa ke fitowa zaɓi ba amma da yake ma mutane da yawa yanzu sun registering yanzu kawai katin ya kamata su ansa kuma na san cewa mutane da yawa suna zuwa su ansa yanzu um, ba kowa zai ansa ba kuma ba kowa zai fito zaɓe ba amma dai ya ɗan ƙaru tsakanin yanzu da zaɓen da aka yi kwanakin baya. kin ce ba kowa zai fito zaɓe ba kuma ba kowa zai anshi katin zaɓe ba me ya sanya haka wayansu kawai to wahalan zaɓe a najeriya in ka tashi za ka shiga layi um, wayansu ma in ka je baka san ko akwai um, yan sanda da za su yi protectin in ka in abu ya tashi in matsala ya tashi wayansu suna tsoro wayansu kuma suna gani ba amfanin ma zaɓe saboda ba zai nuna a cikin wanda zai fito ya ci zaben ba mm. mutane da yawa dai um, wahala ne kuma a wurin su. Um, kamar yanzu in kayi rajistin a wani gari ba zai yi ka sake yi a wani gari ba yanzu kuma sun canza inda suke zama saboda haka su tashi su koma ko ƙauye su je su zaɓe zai musu biya saboda haka wayannan abubuwan zai iya hana mutane fitowa ranar zaɓe To kamar matasa wani kira za ki yi a gare su musamman a wannan lokacin na shirin zaɓe ganin cewa wata sa'in 'yan siyasa sukan yi amfani da su wajen bangar siyasa wace shawara za ki ba su? Mm. Dama mu a Najeriya ba a saba ɗaukar matasa kamar za su iya yin wani abin kirki ba. Ina so matasan Najeriya su nuna ma 'yan siyasa cewa muna da hankali kuma mun san da muke so. Um, kashi hamsin cikin ɗari na voters masu zaɓe da suka yi rajistin um, wannan lokaci mm. duka matasa ne shekarun sha takwas zuwa talatin da biyar saboda haka ya nuna cewa mu muka fi yawa ya kamata mu za mu zaɓi wa zai zama shugaban ƙasa mu za mu zaɓi wa suwa za su yi mana shugabanci mm. a kowane wuri saboda haka ya kamata matasa su gane amfanin abubuwan da za mu yi masu kyau a su taimaki ƙasar nan namu ne a je a ansa katin zaɓe ranar zaɓe a fita a yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali a duba a kirga a kira a kirga a duba a sa um, guda nawa ne aka tara kafin su tafi gida to kamar su matasa kuma in ce sauran jama'a kin gamsu da yadda suke ɗaukar batun zaɓe a najeriya musamman dai a wannan karan kina gani yanzu sun shiga taitayen su suna duba cancanta ne ko ko wani abu daban wanda san ransu ne to dama kowa da abin da yake nema tun ba ƙasar nan namu ba kowa da abin da yake tunani yana so wa'yansu abu mai kyau suke nema wa'yansu kuma suna neman inda za su je su ci kuɗi ne gaskiyan kenan amma kuma na san cewa a cikin duka mutanen nan hmm. akwai waɗanda suke da niyya mai kyau to irin su ne ya kamata mu nemi su mu zaɓe su to yanzu ke a matsayin ki na matashiya duk da cewa kin ce da kina da ra'ayin siyasa kamar wani hmm. irin kira kowace da irin shawarori zaki ba mata ya kamata mata su haɗa kai saboda mata aka ce ko mata masu aure da suke zama a gida miliyan sha ɗaya sun yi rajistrin su fito zaɓe ya kamata mata su san cewa kuma ko a cikin ƙasar nan kusan rabin ƙasar nan mata ne saboda haka ya kamata mata su haɗa kai a abubuwan da ya shafe mu ya kamata kuma a fito a yi zaɓe ya kamata kuma um, a rika koya ma mutane ko yara ya kamata a rika koya ma yara abubuwan da ya kamata tun suna ƙanana akan ma fitowa zaɓe akan shiga um, jam'iyya mutum ya zaɓi jam'iyya ya shiga kuma a yi amfani da jam'iyyan a yi abin da ya kamata mai kyau ma mm. wa'yansu ma kowa ma a gasar nan namu. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin baƙuwar ta Maryam Laushi da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaishe ki yanzu kuma ga Daula Salim da sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridan Washington Post inda aka rubuta labari kamar haka. shugaban kasar amurka donald trump ya ce babu wata hujja da za ta sa wani kwamiti mai karfi a majalisar dokoki ya yi bincike a kan kudadensa babu wani dan siyasa da zai fuskanci hakan wannan shi ake kira da cin zarafin shugaba abin turni kuma hakan na wulakanta kasar mu martanin da trump ya maida kenan a ranar laraba a lokacin da wani dan jarida ya tambaye shi akan matakin da kwamitin binciken sirrin majalisar dokoki ya dauka na binciken kudadensa Shugaba Trump ya yi wannan bayanin ne don ya auna shugaban kwamitin Adam Skip dan majalisar Democrat wanda ke yawan sukar shugaban. Sawa'i kafin wannan bayanin na Trump, Mr. Steve ya bayyana cewa kwamitin wanda ke hannun 'yan jam'iyyar adawar Democrat biyu bayan zaben rabin wa'adin da aka yi a watan Nuwamban bara. Zai faɗaɗa bincike akan yiwuwar katsalandan ɗan Rasha. zai yi kuma dubiya a kan kudaden Trump da dukiyarsa ko yana da nasaba da manufofinsa da yake fiddawa da kuma wasu matakan da yake dauka a matsayin shugaban kasa. Yanzu bari mu leƙa jaridar Yahoo inda aka rubuta labari cewa kotu ta yanke ma yarinyar nan mai suna Michelle Carter hukuncin kisa. Wacce ta ƙara wa saurayinta ƙarfin gwiwa domin ya kashe kansa a hanyar saƙonnin rubutu. kotun koli ta massachusetts ta yanke wa yarinyar nan da ta tilasta wa saurayinta ya kashe kansa ta hanyar masayar rubutu a wayar salula inda a yanzu kotun ta yanke mata hukuncin laifin kisa michelle carter mai shekaru 22 da haihuwa za ta tsawon watanni 15 a kurkuku sakamakon laifin kisan kai da ya faru a watan yuni shekarar 2014 bayan da ta karfafa wa saurayinta conrad rowe dan shekaru 18 da ya kashe kansa a shekara ta 2017. Daga ƙarshe bari mu je jaridar Buzzfeed inda aka rubuta labari cewa 'yan sanda sun kama wani mai bi yana kashe mutane. Wani ɗan ƙasar Canada mai suna Bruce Mark ɗan shekaru 67 wanda aka kama shi da laifin kashe mutane takwas a babban birnin Toronto. Matu ma'aikacin gyaran fulawa ne inda aka kama shi ya ɓoye gawawwakin mutane takwas a wani waje da yake ajiye kayan aikinsa. Mutanen da aka daɗe ana neman su da cewa sun ɓace. Yanzu dai haka kotu ta tabbatar kuma ta kama shi da laifin kashe mutane takwas. sharhin jaridan amurka kuka saurara na wannan makon daula salim daga nan sashen hausa na muryar amurka da cewa mutane. A gaida daula, to kuma masu saurare ga wasu daga cikin ra'ayoyinku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi da barakatuhu da Radio America. Mai magana Alhassan Tayar San Problem daga Filingi a Jamhuriyar Niger. Ya ce shugabanni irin su Rufa'i bai kamata suna shiddo irin waɗannan maganganuwa a bakin su ba. na waɗanda za su zauwa wurin zaɓe ɗan ƙasashen waje in sun kai musu kasa london za a daddatsen mutane a hauda saman makara ko a sa cikin sakuna a maida su kasashen su shugaba wanda aka dibe shugaba na bai dace yana irin wannan maganganuwa ba ko mu da a makwabtan nigeria nigeria ba mu jin daɗin irin waɗannan kalamu allah ya sa ya gyara kuskuren shi mai magana alasan tayar san problem daga filin gashin fure ne. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe. Talakawan jihar Katsina suna godiya da Justice Musa Dalla da Katsina shugaban alkalan jihar Katsina irin namijin kokari da yake a kan bangaren guragu na kasassu. Ba da mahimmanci da jami'o'i da yake bawa scholarship da kuma kungiyoyin addini da yake taimako. Ina jin hankali da shugabanninmu na Najeriya su koyi da halayen shi. a ce alkali yanayin abin da 'yan siyasa wakilanmu ba sa yi wallahi wannan abin mamaki ne irinsa muka nema muke nema muka rasa da a ce irinsa ne suke shugabancin ƙasa wallahi da talakan najeriya ba zai yi kuka ba don irinsu ba su da yawa a duniya irinsu Jose su Musa Ɗanladi wallahi irin su kalilin da rage. Salamu alaikum sashen Hausa na Madar Amurka. Kuna tare da Yusuf Bazuka mai laida gwalalo a jihar Bauchi. To ina kira ga 'yan siyasar mu ta Najeriya zaɓe dai ya gabato yanzu dai zaɓe bai rage kwana takwas ba ko tara to ina kira ga 'yan siyasa ya kamata mu duba ɗan takarar da zai mana amfani mu zaɓe ba wai kowanne za mu ɓata lokacin mu je mu dangwama wata ƙuri'a ya kamata tun daga kan shugaban ƙasa zuwa kan sanata zuwa kan ɗan majalisar tarayya zuwa kan gwamna zuwa kan ɗan majalisar jiha Yanzu kan ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya amma wannan karan a takaice. Manzan Amurka na musamman kan Venezuela, Elliot Abrams, ya ce lokacin tattaunawa tare da shugaba Nicolas Maduro ya wuce tuntuni sai dai yarjejeniyar da zai ajiye mulki. Abrams ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Alhamis cewa madura yana da abokai a ƙasashen Cuba da Rasha, ya kuma ce akwai wasu ƙasashe da bai faɗi sunayensu ba da suka yi masa ta yin bashi mafakar siyasa. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya ciciki Majalisar Dokokin ƙasar kan binciken harkokin kasuwancinsa da jam'iyyar Democrat. wadda ta samu ƙarin iko a majalisar wakilai ke matsa lamba a yi Sudan na ƙoƙarin murƙushe zanga-zangar kyamar gwamnati wanda hakan zai iya lalata ƙoƙarin da take na gyara hudar dangantaka da ƙasar Amurka a cewar wasu masu saka ido 'yan Amurka. Yanzu haka gwamnatin Amurka na fargabar ci gaba da rasa ikon faɗa a ji a faɗin duniya ɗaya da ya fara fitowa daga cikin nahiyar Afirka inda wani babban jami'in sojan amurka ya ce rasha tana ƙoƙarin akan fahimtar inda ƙasar amurka ta kasa don ta samu ikon faɗa ji da kuma damar kasuwanci mafi firgita da ke samu yana zuwa ne daga ƙasashen afirka inda shugabannin suke neman su ƙarfafa ikonsu na zama a kan karga mulki kwamandan sojin amurka a afirka general thomas hosa ya faɗawa majalisa a jiya alhamis mamayar yadda rasha ke yi alama ce don samun ido a kan yankunan da zai ba su dama kan kawayen amurka na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi muhammad hafiz baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin cd da kuma injiniyanmu na wannan lokacin ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri